daga nan tehran radio voh hausa ke magana. هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما ينفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku a cikin shirin namu na wannan lokacin da da allah su ne labarin duniya da dumi su sai kuma shirin nan na maleka jaridunmu na yau daga nan kuma sai duniyar mu a yau abin da zai biyo baya shine shirin nan naku na muryoyin masu saurare sai kuma tsaftar muhalli. sannan mu karkare da shirin afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu da mun sauraron dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz talatin shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin da uku zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi wato karfe shida da minti ashirin da uku. zuwa bakwai da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu sai a gya zama domin aji labarin duniya tare da sinusi Inuwa Wunti. labarun duniya mai karantawa su sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. kasar iran ba za ta shiga wani zaman tattaunawa da kasar amurka kan duk wani batu da bai da alaka da shirin makamashin nukiliya ba yawan mutanen da suka rasa rayukansu a rikicin kabilancin birnin jenena fadar mulkin lardin darfur ta yamma na kasar sudan sun haura zuwa 56 shugaban najeriya muhammadu buhari ya nada usman alkali a matsayin babban sufetan 'yan sandan kasar yanzu kuma ga cikakkun labarun nan kasar iran ba za ta shiga wani zaman tattaunawa da kasar amurka kan wani batu da bayi da alaka da shirin makamashin nukiliya ba babban sakataren majalisar kolin tsaron kasar iran ali shamkhani a shafin na totar a jiya talata ya mai da martani kan furucin dan sakon kasar amurka na musamman zuwa iran da cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta shiga wani zaman tattaunawa da kasar amurka ba kan wani batu da bayi da alaka da shirinta na makamashin nukiliya dan sakon kasar amurka na musamman kan kasar iran robert meli ya bayyana cewa kasarsa za ta yi kokarin ganin ta mai yarjejeniya mai dogon zango da kasar iran bayan dawowarta kan yarjejeniyar makamashin nukiliya da aka cimma shamhani ya kara da cewa shin kasashen yammacin turai suna da shirin gamsar da amurka kan ɗage duk wani takunkumi da ta kakaba kan kasar iran a lokaci guda tare da komawa kan tubalin yarjejeniya da aka cimma ko ba su da wannan shirin ko ikon iran dai ta riga ta bayyana matsayinta na rashin gudanar da wani zaman tattaunawa kan wani batu da bai da alaka da shirin makamashin nukiliyarta kasar china ta buƙaci kasar amurka da ta ɗage duk wani takunkumi da ta kakaba kan kasar iran da bayi kan doka ko ka'ida mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar china zio lin jian ya bayyana cewa dole ne akan kasar amurka ta koma cikin yarjejeniyar nukiliya da duniya ta cimma da kasar iran ba tare da gindaya wani sharaɗi ba gami da ɗage duwani takunkumin da ta ba kan kasar ta iran a zaman taron manema labarai da ya gudanar a jiya talata zion lin jian kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar china ya yi furuci da cewa kasar china tana goyon bayan kwamitin haɗin gwiwa domin tattauna batun ɗage duk wani takunkumi da amurka ta kakaba kan kasar iran tare da kwadaitar da iran kan yin aiki da dukkanin yarjejeniyoyin da ta jinginar da su a baya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar china ya fayyace cewar matakin bangare guda da tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ta dauka na ficewa daga cikin yarjejeniyar da duniya ta cimma da kasar iran kan shirinta na makamashin nukiliya shi ya janyo duk wannan dambaruwar siyasa a halin yanzu yawan mutanen da suka rasa rayukansu a rikicin kabilancin birnin jenena fadar mulkin lardin darfur ta yamma na kasar sudan sun haura zuwa 56 a jawabin da babban daraktan kwamitin likitocin lardin ya fitar a jiya talata ya bayyana cewar a halin yanzu mutanen da rikicin kabilanci ya lashe rayukansu sun kai hamsin da shida yayin da waɗanda suka samu raunuka suka haura zuwa ɗari da talatin da biyu rikicin ya kunno kai ne tun a ranar asabar da ta gabata kuma shine rikici mafi muni da ya barke a yankin darfur tun bayan rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a lardin bayan da dakarun wanzar da zaman lafiya da sulhu na majalisar ɗinkin duniya suka fice daga ƙasar Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya naɗa Usman Alkali a matsayin babban sifetan 'yan sandan ƙasar. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya naɗa Usman Alkali Baba a matsayin sabon makaddashin babban sifetan 'yan sanda na ƙasar. matakin da ya ce ya soma aiki nan take. Ministan kula da ayyukan 'yan sanda a Najeriya Muhammad Mai gari ne ya sanar da sabon naɗin ajiya talata yayin ganawa da manema labarai a birnin Abuja fadar mulkin kasar sabon sufetan ya mai gurbin muhammad abubakar adam ne wanda shekarunsa na ritaya suka cika a farkon wannan shekarar dan shekaru 58 dig usman alkali ya fito ne daga jihar yobe da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya a ranar 4 ga watan fabrairu ne shugaba muhammadu buhari ya kara wa muhammad abubakar adamu wa'adin mulkinsa a matsayin shugaban 'yan sanda na tsawon watanni uku bayan cikar shekaru ta tayarsa lamarin da ya janyo cece kuce ba kaɗan ba a tarayyar najeriya hare-haren wuce gona da iri da masu tsaurin ra'ayin addinin islama ke kaiwa kan al'ummar shiyar arewacin kasar mozambique sun yi muni tawagar jami'an hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke shiyar arewacin kasar mozambique inda ta saurari shaidun ganin ido kan irin hare-haren wuce gona da iri da mutane suke fuskanta daga mayakan kungiyar ta'addanci mai tsaurin ra'ayin addinin islama da ake kira da al-shabab kuma kungiya mai alaka da kungiyar isil sun hada da filla kawunan mutane da kuma yin fyaɗe ga mata a halin yanzu haka dai hare-haren wuce gona da irin 'yan ta'addan a garin palma da ke lardin cabo delgado na kasar mozambique sun tilasta wa mutane fiye da dubu shida da saba'in tserewa daga muhallinsu ƙarshen labarun duniyan kenan tuma da la'an gaida sunusi ina wunci da kamun da labarin duniya sai kuma shirin na namu leƙa jaridunmu na yau da ne mushaba adam zan gabatar muku. Mulega jaridunmu na yau. za mu fara ta ne daga najeriya inda shafin na murar yanci ya kawo wani labari da ke cewa a katsina kwastam ta kwashe shinkafar da ake rabawa talakawa a cikin wato dare ne da misalin karfe ɗaya jami'an kwastam suka shiga cikin kamfanin alfijir bread inda suka kwashe musu buhunhunan shinkafa da suke raba wa al'umma a cikin watan ramadan mai girma a duk shekara kamar yadda gidauniya tv ta rawaito ta samu zantawa da shugaban ma'aikatan kamfanin alfijir bread abubakar na Shala. inda yake cewa na yi mamakin yadda aka kwashe mana buhunhunan shinkafa guda hamsin da ɗaya da za mu raba wa bayan allah a cikin watan ramadan mai daraja kuma shinkafar siyo ta muka yi a cikin ƙasar nan ba daga ƙasar waje muka siyo ta ba kuma duk shekara muke rabawa gajiyayyu da ƙananan ma'aikata ba siyarwa muke yi ba. to idan muka nufi jamhuriyar niger kuwa shafin jaridar nan ta sahel ya ce shugaban ƙasar niger muhammad bazoum ya kirayi kasashe da su yi aiki da nauyin da ya rataya a su dangane da kare muhalli shugaban ƙasar ta nijar wanda ya gabatar da jawabi ga kwamiti mai kula da muhalli da kuma matsalar cutar corona ta hanyar bidiyo daga nesa ya kirayi kasashe da su yi aiki da nauyin da ya rataya a su a Karkashin ƙarƙashin yarjejeniyar paris ta kare muhalli a can ƙasar sudan kuwa sanar ne da fara yi wa mutane kafin cutar corona a jihohi takwas ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar sudan ta san da cewa daga ranar lahadi mai zuwa sha 11 ga watan na afrilu ne za a fara yin allurar kafin cutar corona a cikin jihohin kasar su takwas jihohin da ya sun hada da naharul nil sai kuma baharul ahmar da kuma kurdufan ta kudu da ta arewa sanarwar ta kuma ci gaba da cewa tuni an fara bayar da horo ga ma'aikatan kiwon lafiya a kan yadda za su yi wa mutane allurar to masu za mu da sa'aya nan a cikin shirinmu na mulika jaridunmu na wai. sai a gya zama domin a saurari shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke muku dubi da kuma leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa da kuma cigaba da daukan hankula a nahiyoyi daban-daban na duniya. Musamman dai a nan yankin gabas ta tsakiya don yin sharhi da kuma ƙarin bayani a kansu. To da fatan masu saurari sa cikin koshin lafiya kuma za ku kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshe. To a cikin yan kwanakin nan dai a ci gaba da kokarin da ake yi na sake farfado da jijinin nan ta nukiliya da aka cimma tsakanin iran da wasu daga cikin kasashen yammaci to a kwanakin na dai an gudanar da wani taro ta hanyar bidiyo tsakanin iran da kasashe hudu da suka rage a cikin yarjejeniyar ta nukiliya wato da suka hada da kasashen china rasha faransa burtaniya da kuma kasar jamus inda aka gudanar da wani taro tsakanin manyan jami'ai na kasar iran da jami'an waɗancan kasashe din don share fagen taron da za a gudanar tsakanin kasashe din a birnin biyana To kome wannan taro yake kunsa da kuma menene matsayar Iran kan wannan lamari da dai shoransu to wannan batu shine abin da za mu yi dubi a shirin namu na yanzu da fatan da ku kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshe. To masu saurare barkamu da sake saduwa. A farkon wannan mako na dai Iran ta amince ta halarci wani taro da aka gudanar na kwamitin haɗin gwiwa kan yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ita ta hanyar wato bidiyo da ake kira bidiyo conference da ake yi wanda aka gudanar tsakanin ita wato jami'an ƙasar ta Iran da kuma na ƙasashen da ake kira da 4 plus 1 wato ƙasashen China, Rasha, Burtaniya, Faransa da kuma Jamus don share fagen babban taron wanda za a gudanar tsakanin kasashen biyu gaba da gaba a birnin biyana don tattaunawa kan wannan batu na nukiliya da kuma hanyoyin da za a bi wurin sake rayar da yarjejeniya din wanda kusan ana iya cewa ta tsaya cak sakamakon irin ta'anuti da kuma ficewar da amurka ta daga cikin yarjeniyan da kuma ci gaba da sake kakaba wa iran takunkumin da sanya to dangane da wannan taro dai jaridar nan ta wall street journal da ake buga amurka ta nakalto wata kafa da ta bayyana cewa ta diplomasiya ta yammaci cewa wato amurka za ta halarci wannan taro da za a gudanar a birnin na biyana don tattaunawa kan wannan batu na yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da iran lamarin da tun a wancan lokaci din jami'an iran daban-daban suka musanta wannan lamari babban wanda ya fara musanta wannan ikirari na ita wannan jarida kuwa shine dai ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawaz zarif wanda a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter ya bayyana cewa iran da sauran kasashe kasashen da suka rage a cikin wannan yarjejeniya sun amince da su gudanar da wannan taro na gaba da gaba a birnin na biyanna sai dai kuma ya ce wakilan iran ba za su taba ganawa da wakilan amurka a wannan taro ba yana cewa manufar wannan taro da za a gudanar a birnin na vienna shine hanyoyin da za a bi gurin dagewa iran takunkumin da aka sanya mata wanda hakan zai iya share fagen dawowanta cikin yarjejeniyar ɗari da kuma dakatar da wasu daga cikin ayyukan da ta ke ta fara aikatawa a halin yanzu sakamakon ci gaba da kakaba mata takunkumi da ake yi da kuma yin karantse da amurka da masu sauran kasashen suke yi ga wannan yarjejeniya har ila yau kuma shi ma mataimakin ministan harkokin wajen na iran kan harkokin siyasa said abbas arakci shi ma ya bayyana cewa iran ba za ta halarci wannan taro ba matukar dai amurka tana cikin wannan taro din da haka yake cewa a yadda aka tsara amurka ba ta halarci wannan taro ba yana cewa wakilan iran ba za su taba tattaunawa da wakilan amurka a wannan taron shin kai tsaye ne ko kuma wata tafata fata daban jami'an iran ba za su taba halartar wani taro da kuma tattaunawa da wakilan amurka ba kamar yadda kuma mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen iran din ma sa'id khatib zade shi ma ya bayyana wannan lamari da kuma kore yiwuwan ganawa tsakanin wakilan iran da kuma wakilan amurka a yayin wannan taro to sai kuma kamar yadda jami'an iran din suka bayyana rashin amincewa da tattaunawa da amurka da jami'an iran suka yi ba wai hakan yana nuna cewa iran tun daga farko tana kore batun tattaunawa ne da amurka a matsayin tattaunawa ba a'a abinda take cewa dai shine ba za ta taba tattaunawa da amurka a matsayin ta amurka ita kadai kanta ba musamman ma dai ta kan batun cewa amurka din yadda za ta yi ta dawo cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya da ta fice don kuwa cewa jami'an iran din lokacin da amurka ta fice daga kanta cikin wannan yarjejeniya din ba ta tattauna da wata kasa kuma ba ta tattauna da iran din ba kafin ta fice daga wannan yarjejeniya don haka batun wanda cikin yarjejeniyar kuwa baya bukatar ta sake zama da that iran wurin ta tattauna yadda za ta yi ta dawo cikin nan a'a ta san hanyoyin da ya kamata ta bi ta dawo cikin wannan yarjejeniya wanda kuma hanyoyin a fili yake kamar yadda iran take bayyana cewa kuma dole ne amurka in tana son ta dawo cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya a ci gaba tafiya da ita sannan ita ma iran ta dawo cikin yadda da take a cikin yarjejeniya to dole ne kuma a cire duk waɗansu abubuwan da amurka ta kawo ta shigo da su cikin yarjejeniya wanda take kawo cikas ga ci gaba da aiwatar da yarjejeniya. ɗaya ko daga cikin wannan lamarin shine batun takunkumin da ita amurka ta ringa sanyawa iran shin takunkumin da ta dawo da su ne waɗanda da suna nan amma sakamakon cin yarjejeniya din ne aka ɗage su gwamnatin Trump sake dawo da su kuma a wasu sabi wanda gwamnatin ta sake sanya wa Iran bayan Amurka ta fice daga yarjejeniyan dole ne Iran ta sai an cire dukkanin waɗannan abubuwa suke kawo cikasin kafin ma a yi batun dawowar Amurka cikin wannan lamari me yasa Iran ta dauki wannan mataki jami'an ta daban-daban da masu shiri sun bayyana cewa ɗaya daga cikin dalilan da sa Iran take ɗaukan wannan matsaya shine irin abin da ta gani sakamakon yarjejeniyar da aka cimma da ita a wannan shekara ta 2015 abin nufi a nan shine cewa bayan da aka ci mai wannan najeriya ta nukiliya da ita iran ta dakatar da duk wani abin da duk wani sharaɗin da aka kafa mata wanda ya zo cikin yarjejeniyar ta yi kokarin ta aiwatar da shi ta dakatar da abubuwa da dama dangane da ayyukan take gudanarwa na wannan nukiliya amma abin bakin ciki sai zamanto ɗaya bangaren musamman amurka da wasu daga cikin kasashen turai su kuma sun gagara cika ainihin alkawarin da suka yi musamman amurka da kuma fice wani daga cikin yarjejeniya din sannan su kuma shauran kasashen turai da suka rage a cikin yarjejeniya din su kuma sun gagara cika alkawarin da kuma nauyin da ya hau kansu don haka iran tana da wannan abin a cikin zuciyarta kuma tana sane da irin waɗannan abubuwa da su waɗannan kasashe suka yi don don haka ba abu ne mai sauki ta sake amincewa da irin waɗannan abubuwa da kuma waɗannan shawara kuma irin waɗannan daɗin baki da za a yi mata ba. wannan mataki dai da iran ta ɗauka musamman ma batun in amincewa da janye matakunkumai a mataki-mataki wanda dama ɗaya daga cikin abubuwan da amurka ɗin hukumar turai suka so yi shine wannan batu na cewa tunda su wadan takunkumai da aka saka saka wa iran suna da yawan gaske don haka za a ci gaba da su ne mataki-mataki lamarin da iran din tun farko ta nuna ba za ta taba amincewa da hakan ba wannan matsaya da iran ta ɗauka yana daga cikin abubuwan da jagoran junji halin musulunci na kasar tehran ayatollah said ali khamenei ya faɗi a lokuta da dabar daban-daban musamman ma kuma a wannan sabuwar shekara da aka shiga na hijira shamsiya a jawaban da ya na sabuwar shekara ya bayyana wannan lamari a fili da kuma siyasar jamhuriyar musulunci ta iran dangane da wannan batu na najeriya nukiliya da kuma batun dawowa kansa daga cikin abubuwan da ya bayyana shine cewa babu wani abun da shigo da shi sabon abun da shigo da shi cikin wannan yarjejeniya na nukiliya kamar yadda wasu kasashe da halin suka fara bayyana batun cewa za dole na shigo da waɗansu batutuwa na da abin da shafi kamar makaman makamai masu linzami na Iran abin da ya shafi irin tasirin ta a yankin gabas tsakiya da sauransu to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ke Iran ta bakin jagora din sun ta kore yiwuwan yin haka din na biyu kuma shine cewa wajibi ne Amurka ta ɗauke wa Iran dukkanin takunkumin da ta saka mata kafin a yi batun dawowa Iran ta dawo da ci gaba da aiwatar da nata bangare na wannan lamari ya shafi wannan batu na nukiliya idan ko ba haka ba to babu wannan ma batu din da shauransu don haka batun tattaunawa da amurka kamar yadda su amurkawa suke batun suke so a tattauna da iran a wani bangare da ko batun cewa za a cire mata kuma mataki mataki to duk wannan wani abu ne wanda Iran ta bayyana ba mara ta amince da shi ba dole ne kawai ya zo zaman to kamar yadda da ake yadda aka a yarjejeniya na a shekara ta 2015 to haka za a ci gaba da aiwatar da yarjejeniya din daga dukan alamu kamar yadda wasu da dama suke gani shine cewa ita wannan gwamnati ta Biden da ta ta Amurka ta yanzu ɗaya daga cikin daman abubuwan da ta ringa bayyanawa shine irin wasu kurakurai waɗanda gwamnatin Trump ta aikata dangane da wannan batu na yarjejeniya ta nukiliya wanda kuma take bayyana cewa idan har ta hau mulki za ta sake dubi cikin wannan lamari wato daga duka alamu ko za ta dawo cikin yarjejeniyar ta nukiliya saboda a ganin ta dama tun farko babban kuskure ne aka yi na ficewa daga ciki to sai dai kuma bayan hawa karagar mulki gwamnatin ta Biden ta ci gaba da gudanar da waɗansu siyasa irin na gwamnatin ta Trump kamar yadda jami'an Iran daban-daban suka sha bayyana musamman makan wannan batu na nukiliya ta fara kafa wasu sharuɗa to amma dai daga dukan alamu yanzu gwamnatin ta fahimci abin da ake cewa annabi ya faku ta fahimci cewa fa hanya guda da ya rage inda ana son matukar wannan lamari na yarjejeniya ci gaba da shi ne batun da iran take kai na kan cewa yarjejeniyar nan fa riga da an cin mata don haka aiwatar da ita ne ko ya kamata a ce an fara don haka matukar amurka na so a yi to a dawo cikin ta dawo cikin yarjejeniyan ta cire dukkanin waɗannan da ta kawo wa yarjejeniya din ciki kuwa har da wannan batu na takunkumi da ta saka to daga dukkan alamu a halin yanzu waɗansu kalamai da bayanai da manyan jami'an gwamnatin biden suke yi yana nuni da cewa ta fara fahimtar inda aka sa gaba kuma daga dukkan alamu tana son ta dawo cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya ko shaka babu da dama suna ganin cewa abin da ya sanya ita kanta wannan gwamnati ta biden din take ɗarɗar da dawa cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya akwai matsin lamba irin na sahayuniyawa na duniya da kuma wasu daga cikin kasashen laraba musamman saudiya da dai sauransu waɗanda suke ta kokarin ganin cewa amurka din bata dawo cikin wanda jana ta nukiliya ba don saboda cimma wasu manufofinsu a bangare guda masu hankali daga cikin na cikin wannan gwamnati sun fara fahimtar cewa ba maslahanta cikin ci gaba da yin ta'annuti ga irin waɗanda jeniya na ƙasa da ƙasa wanda yake duniya ta riga ta shaida don haka batun girmama irin waɗanda jeniya da aka cimma wani lamari ne wanda zai sake iya dawo wa amurka din da mutuncinta a idan duniya to kuma dai menene abubuwan da za su faru a nan gaba da irin wannan taruka da ake gudanarwa wasu lamura ne waɗanda su iya nuni da inda aka sa gaba da kuma abubuwan da su faru nan gaba to masu saurari da kuma kawo ƙarshen abin da zamu gabatar muku a cikin shirin namu na yanzu sai kuma da Allah saduwa ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh madalla yanzu kuma ga shirin nan naku kuna muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna Najeriya. A yau na shigo zauren ne dauke da tsokaci game da wani karin magana da malam Bahaushe yake cewa da na gaba ake gane zurfin ruwa. nan gaskiya mun yi mamaki ganin yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tsallake har kasar London domin jinya da muka ji fadar gwamnatin kasar mu ta fitar da wannan sanarwa idan muke la'akari da yanda muke kyauta zaton cewa yana yi dan al'umma kuma duk ilimin talakawa to yana da kyau a ce su shi ma ya yi jinyan shi a kasar mu Najeriya domin hakan zai tabbatar mana da cewa eh yana kishin mu da kuma ayyukan da yake yi na dan al'umma idan muka yi la'akari da yanda ya tsallake har zuwa ƙasar London to muna ganin gaskiya akwai lauje cikin nadi bai kyauta a ce yanda muke ji ana fitar da zunzurutun kuɗaɗe wajen gyara asibitocin mu ko kuma mu ce kiwon lafiya a kasar mu Najeriya a ce shugabannin mu kuma suna tsallakawa wasu ƙasashe don jinya ko ko neman lafiyarsu idan har suna jinya tare da mu muna ganin cewa insha Allah hakan zai kyautata rayuwar mu da kuma kasar mu baki ɗaya na gode gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya rediyo iran da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum idris firizi kulabra a yanzu ce da take agadas jamhuriyar niger muna godiya da wannan dama da kuke bamu zan bayyana ra'ayina game da wannan sabon shugaba namu na niger muhammad bazo bisa kan maganganun da yi na kan rantsuwa bisa kamar abin da ya shahi cin hanci da sauran abubuwan da yi magana kansu wannan abubuwa duka kasashe wanda suka ci gaba waɗannan abubuwa ne suka kiyaye shi yasa suka ci gaba kenan mu ma muna guri a ce ƙasar mu yau ta ci gaba to amma cin hanci ya yi tutu a cikin ƙasa kuma ya zamanta eh, babban koma baya sai ka ga wanda suke ake mulki da su su ne za su yi cin hanci daman da an yi maganar cin hanci ba wannan talaka ba manya-manyan masu makamman nan su ne kenan ya tsaya ya tantance wannan ƙasar mu ta samu ci gaba fatan mu Allah ya sa wannan shugaba gurin da ya ɗauka Allah ya cika mishi kuma mu 'yan ƙasa za mu ba shi haɗin kai da goyon baya Allah ya haɗa kanun 'yan Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na BOH a mai magana Ibrahim Dan Fulani yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Warji a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A yau zan yi magana a game da matsalar tsaro da take faruwa a yankinmu na arewa musamman a arewa maso yamma inda ake ta yawan kai hare-hare a ƙauyuka da kuma satar mutane da kuma shanu a wannan abu ne da bai kamata a ce yana ci gaba da faruwa a wannan yanki namu na arewacin najeriya ba ya kamata gwamnati ta samar wa jami'an tsaron ƙasar mu najeriya kayan aiki irin na zamani wanda zai basu su damar gano matsalolin tsaro ga inda yake tasowa kuma da gano ɓata garin da suke sajewa a cikin al'umma kuma muna fatan gwamnatin za ta taimaka wa ɗaukacin jami'an tsaron ƙasar mu najeriya da makamai masu ƙarfi da kuma kayan zamani da na'urori waɗanda za su ba su damar daƙile duk wani hari da 'yan ta'addan za su shirya yi a dukkan sassan ƙasar mu najeriya muna fatan a ƙarshe allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya kasar mu Najeriya da ma daukacin kasashen musulmai baki ɗaya mai magana Ibrahim dan Fulani yari a jihar Bauchi Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh social house na BH muna jamhuriyar musulunci Iran mai magana Isu ne mai tai da magana mu Nijar na kira daga nan birni ne na Nijar zai tsokaci a dangance da kudiri na sabon shugaban kasar mu na Nijar Muhammadu Bazum ganin yadda kudirin shi akwai inda ya magana cewa zai yi yi makarantu na kwana wanda 'ya'ya mata za a sa 'ya'ya mata wanda zai maganin auren wuri da ake musu to tabbas wannan shi kudi ne na gwamnati ba wanda zai iya hana shi amma kuma gaskiya yana da kyau in ma me za yi a rika yi ana tunani saboda shi aure lokaci ne kuma duk wanda ya shi ta aure bai mata ba duk abin da ta ɗauko kan shi ne shi uban ɗiya kenan ko gwamnati bai ba a ce ta yi abin da za ta hana mutum yawa ya sha'armu koren lokaci ya yi da fatan allah ya kawo mu zaman lafiya ƙasar mutum jar kuma allah ka sa wannan gwamnati ta kasance mai imani ce kuma ya kasance mai tausayin talakawa ce na gode biyu mai magana a isu na mai da maganar jamhuriyar nijar ku tashi lana kira ku daga nan birni yami na jamhuriyar nijar. agwa mai faci daga nan sandar zan yi dan tsokaci a game da wannan sojojin na chad ya kamata yi shugabanni mahukunta su duba a ciki sai yi adalci a game da abin da aka yi a bincike sosai a tabbatar wanda ya yi laifi sai a gurfanar da shi gaban kotu ya girbi abin da ya aikata wanda aka bincika aka gani bai da laifi a sake shi a tsaya a yi tsakani da allah a bincika game da maganar nan tun da ta je gaban hukuma wane ne ne duk wanda ya yi wannan abu ya yi ba daidai ba ya ci zarafin ya mata to na agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na gidan rediyon tahiran Mai magana Muhammad Direban Murba Mashiyo daga nan karamar hukumar Fune a jihar Yobe. Yau wato alhaƙiƙanin gaskiya zan yi bayani akan yadda azumin watan Ramadan ya tinkaro kai. Ina gira dan Allah ga 'yan kasuwanmu na duniya baki ɗaya. Dan Allah da mu ringa sa tausayi a cikin zukatanmu a cikin wannan watan Ramadan bai kamata ba waɗanda ake neman alfarma da kuma samun shi gaba ta fannin duniya da lahira kuma mu zo muna musgunawa kanmu da kanmu ba domin sai ka gani yan kasuwan mu suna zuwa suna tsanwala kayan da suka dauko su ɗauwala masa farashi akan daidai lokacin da abubuwan ake gudanar da azumin watan ramadan da fatan za a tahi lafiya muhammad direban murma masu daga karamar hukumar fune a jihar yobe tokar da a shafa cewa ana tare da yashirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum sashen hausa na voh hausa barkan mu da haka magana lawali daga Niamey Niger. Eh, ra'ayina a zai tafi ne zuwa ga sabon shugaban ƙasa da jamhuriyar Niger ta samu wanda sanin kowa ne akwai kalubale a gaban shi daban-daban. Muna fatan kuma zai aje rigar siyasa ya tsaya ya yi ma ƙasa da 'yan ƙasa aiki ganin irin kalubalen da ke gaban shi na rarrabuwar kawunan 'yan ƙasa musamman ma jami'an tsaro da kuma matsalar tsaro da ƙasar take fuskanta wanda da cikin yan kwanakin nan mun ga an kai munanan hare-hare wanda ba ma fatan irin hakan ta sake samuwa amma wannan ba zai samu ba sai ya mayar da hankalin shi kan cewa lalle kasa ce a gaban shi ba wasu tsirarin mutane ba ko wani abu ko kuma a rika juya shi daga kasan waje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wannan majmu'a ta mu ta gidan rediyon TV BOH Iran. Mai magana shugaban kungiyar association Malau Abban juma'a ina wa kowa da kowa fata alkhairi. A gaskiya wato ina so ne tsokaci ne game da wa'annan mutane da suka azabi mutane wanda gashi azumi yana dab da shigowa kuma har yanzu ban ga an cimma nasara kore su ba su kuma basu su hakura ba wallahi tallahi wannan masu kidnapping din da wa'annan masu karɓar kuɗin fansa wallahi tallahi ku ji tsoron Allah saboda Allah subhanahu wataala ba zai bari ba abin da kuke kuma Allah yana gani wallahi kamata dini to dan kuma duk wanda muka gani daga karshe dai karshen shi baya kyawu kuma haka kuma ku ji tsoron Allah ku tuba ku koma ga Allah eh mai magana shugaban kungiya association Malo Abban Jumai Allah ya saka saka da alheri salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Muhammad Adam wanda aka fi sani da Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin ne zan yi kira ga ainihin sabon zababban shugaban kasar mu wato Muhammad Bazum dangane da aiki da ya fara muna so wato a wannan gwamnatin wato an bawa eh, batun matasa fifiko fiye ma kusan da komai duba da cewar mu matasa mu muke da kaso mafi yawa a cikin kasar nan na al'umma kasa kenan matasa ba su da aiki matasa suna son aiki kenan ya kamata a ce an samawa da matasa aikin yi da wanda suke karatu da ma wanda ba su yi karatu ba ganin yadda eh, zaka ga rikice-rikicen da suke faruwa a duniya irin na ta'addanci da sauransu zaka ga matasa ne a cikin irin wannan aiki na asha kenan idan aka samawa da matashi aiki babu shi ba shiga cikin aikin tarzoma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na musulunci na Iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. ra'ayin da ke gare ni wannan rana game da alhaji bazu muhammadu to abin da zan ce ga bazu muhammadu allah ya daya ka allah ya baka ikon ya adalci matsalolin da yan nijar ke fuskanta allah ya sa bazu da muhammadu ya yi musamman matsalolin na bangaren tsaro daga mai sauran kuɗi samu sauran wanda aka ce da shi isa da zo daga nyame bamu birnin nijar. to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna ga kuma tsabtar muhalli tare da dr fatima muhammad mahmud turi tsaftar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkan ku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun na canji ko sauyin yanayi wanda ke da alaka da lafiya. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu ci gaba tattaunawa ne a kan canjin yanayi wanda kamar yadda muka faɗa a baya babban matsala ce da ta shafi ƙasashen duniya wanda ke haifar da ɗumamar yanayi da ke illata lafiyar mutane wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya bayyana cewa kusan kamfanoni dubu daya da birane 158 da yankuna gami da jami'o'i da masana'antu sun fara rage fitar da hayakin da yake illata muhalli da nufin fara aiki da buƙatar kawo ƙarshen amfani da hayaki a shekarar 2050 akwai ayyuka da dama da za a iya yi al'ummance da kuma a ɗaiɗaikun mutane wanda zai iya kawo canji wajen rage ɗumaman yanayi a ƙasashen da muke a shekarar sha biyar ne ƙungiyar lafiya ta duniya ta fitar da wasu hanyoyi da ta ga ya dace domin a samu wannan canjin abu na farko dai shine ya sun ce dole ne a samu kungiyoyi daga kasashe wani za su haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya wani za su yi ƙoƙarin muhimmantar da lafiya a matsayin abu na farko a zaurukan tarukan da ake tattauna batun canjin yanayi na duniya kuma a rinka wayar da kan jama'a game da illolin da yi masu ga masu guba kenan na irin na su carbon ke da shi ga lafiyar mutane samar da hanyoyin bincike na kimiyya wanda ke nuna alaƙa tsakanin lafiya da ita canjin yanayi gwamnatoci su karfafi ayyukan a kasashen su wanda za su taimaka wajen rage hayaki masu guba gwamnati kuma ta rinka ba da kyaututtuka da gudunmuwa ga mutanen da suke taimaka wajen kare gandun daji masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun canjin yanayi. A ɗaiɗaikun mutane ya kamata mu yi ƙoƙari mu ga an da waɗannan abubuwan. kamar misali rage amfani da ababen hawa musamman mota za a iya yin haka ta hanyar ƙara yawan amfani da jiragen ƙasa wajen sarrafa kayayyakin amfani a maimakon cika birane da manya-manyan motoci masu fitar da hayaki masu guba rafafan mutane wajen amfani da kekuna zai rage karuwan wannan matsalar na gurbatar muhalli wannan zai sa iska ya zama ya sauya zuwa yanayi mai kyau kuma zai karfafa mutane wajen fita ah, waje don su motsa jikinsu kenan karfafan mutane wajen yin amfani da abubuwa da za a kuma yin amfani da su maimakon asibar da su kuma a kona su wanda ake cewa recycled materials a rage rusa itatuwa da da kona su ta hanyar faɗaɗa wajen shakatawa yawon buɗe ido da kuma shuka furanni a birane a birane wannan hanyar zai taimaka wajen bunƙasa noma rashin gina masana'antu cikin gari da kuma samar da managarta hanyoyi da za a iya kawar da gurɓatattun iska ko hayaki masu guba da suke fitowa daga waɗannan masana'antun yawan shuka itatuwa a birane wanda zai taimaka a wajen kare muhallin muhallinmu kenan. to masu sauraron ganin cewa lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki anan da zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba yanzu a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ni fatima mahmud na tsara na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wassalamu alaikum rahmatullah za mu karkare da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan wani rahoto da aka fitar a faransa akan kisan kiyashin da aka yi a ƙasar wanda wajajen shekara ta dubu da da tara casa'in 1994 za mu ji wani sashi na wannan rahoton sannan kuma martani daga gwamnatin ƙasar rwanda da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a wani rahoto wanda aka fitar a kasar faransa dangane da kisan kiyashin da aka yi a kasar wanda a shekara ta 1994 wanda ya bayyana cewa wani sashe na alhakin abin da ya faru a kasar ta rwanda yana wuyan kasar faransa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ne ya kafa kwamitin bincike a shekara ta 2019 wanda ya kunshi masana tarihi na ƙasa faransa su goma sha biyar waɗanda kuma aka buɗe wa kafofin ɗakunan adana bayanai na gwamnati sai dai a ƙarshe masu binciken da kuma shi kanshi kwamitin sun wanke gwamnatin faransa ka cukar daga cewa ita ta kitsauta makarƙashiya ta kisan kyashin da aka yi a ruwan daɗin amma wani sashe na rahoton ya ambaci cewa gwamnatin ƙasar ta faransa za ta ɗauki alhaki na wani sashen abin da ya faru saboda yadda ta kalle shi da yin mu'amala da shi da mahanga irin ta 'yan mulkin mallaka aƙalla mutane takwas ne aka kashe a tsawon lokacin kisan kyashin da aka yi a kan ƙabilar tutsi wanda ya hargitsa zaman lafiya a tsarkiyar afirka shugaban ƙasar ta faransa wanda ya yi tsokaci bayan fitar da rahoton ya bayyana cewa shin faransa ta taka rawa a kisan kiyashin da aka yi wa kabilar tutsi bayanan da ake da su a cikin ɗakunan tattara bayanai ba su yin nuni da haka sai dai kuma rahoton kwamitin na gwamnatin ta faransa ya ce faransa ta ɗauki lokaci mai tsawo tana mu'amala da gwamnatin rwanda ta 'yan hutu da su ne suka yi wa kabilar tutsi kisan kiyashi kuma ta kasance abokiyar faransa a cikin wannan yanki da paris take da tasiri gwamnatin faransa dai ta kafa kwamitin nata ne na bincike a wani ƙoƙari da take yi na sake kyautata alakarta da nahiyar afirka da ta yi wa kasashe da dama mulkin mallaka a ciki musamman ma da gwamnatin rwanda da suke zama ya tsami da ita tare da cewa sabon rahoton mai shafi 992 ya fitar da wasu sabbin bayanai daga cikin rumbun adana bayanai na gwamnatin ƙasar faransa sai dai duk da haka da wuya ya iya warware takaddamar da ake yi a kan rawar da faransa ta taka a cikin kisan kyashin kamar yadda wani kwararre ɗan ƙasar belgium mai suna philip renitigen ya faɗa daga cikin abin da rahoton ya bayyana da akwai cewa shugaban ƙasar faransa na wancan lokacin wato francois mitterrand ya ci gaba da yin hulɗa da mu'amala da ɗan kama karya ƙasar wanda juvenal habaya riman wanda mutum ne mai halayyar nuna wariya da cin hanci da rashawa sannan kuma da keta shugaba bitron da mutanen da suke zagaye da shi sun yi imani da cewa habraimana babban aboki ne ga faransa a cikin wannan yankin tare da kasashen burundi da jamhuriyar demokuraɗiyar congo wato tsohuwar zayar bugu da ƙari gwamnatin ta faransa tana ɗaukar mr kagame wato shugaban ƙasar wanda na yanzu da sauran 'yan ƙabila tutse da suke kudin hijira a ƙasar uganda na shekaru masu tsawo a matsayin cewa ƙawayen amurka ne da suke ƙoƙarin yi wa faransa kutse a yankin da take dauke a yankin da take dauka cewa nata ne rahoton da gwamnatin faransa ta fitar ya nakalto wani jami'in soja na faransa yana bayyana cewa ya kamata fa a kalli matsayin ƙasar faransa akan kesan kiyashin akan cewa tana ɗauka sani a matsayin wata jayayya ta shafi tsakanin yankin da take wa wato tasiri a cikinsa mai magana da harshen faransanci da kuma masu magana da harshen ingilishi da suke sanya mata kutse to a can kasar wanda da lamarin ya faru an rika fitar da martani akan rahoton da gwamnatin faransan ta fitar wani mai ziyartar gidan tarihi da aka ware dangane da tunawa da kisan kyashin mai suna jen dushi mimana ya bayyana rahoton da cewa babu wani abu da ƙasar faransa za ta yi za ta iya yin wato za ta iya biyan fansar abin da suka yi a bayan kisan kyashi idan akwai wani abu za ta iya yanzu bai wuce taimaka waɗanda lamarin ya rutsa da su ba da kuma har yanzu suke cikin azaba shi kuwa paul mugisha cewa a baya faransa ta ƙi amincewa da rawar da ta taka a kisan kiyashin da aka yi amma idan yanzu ta amince da haka to za su iya zama abokanmu shi ko john ruku rawayoma wanda ɗan majalisa ne ya yi imani da cewa abin da ya faru ya riga ya wuce kuma rahoton da aka fitar wani ƙoƙari ne na ci gaba ya kuma ce da a ce tun da fara faransa ta fito fili ta faɗi hakikanin abin da ya faru da ya fi zama alheri amma duk da haka motsi ya fi laɓewa to shi ko ministan harkokin wajen ƙasar ta da cewa da daɗewa ba za mu fita da nasu wato ba da daɗewa ba za mu fitar da namu rahoton na kwamitin binciken da muka kafa a shekara ta 2017 sannan kuma mu watsa shi Ruku rawayoma ya ci gaba da cewa har yanzu rahoton yana da naƙasa, domin muna da cikakken bayani a tare da mu kuma da akwai abubuwa masu yawan gaske da ba a yi maganganu ba a cikin rahoton na faransa to ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda ƙwarewar lokaci kafin mu karkare muna ga ku a shafukanmu na intanet www.hausa.tv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya labaran duniya ta kace ta da sunusi inuwanci. kasar iran ba za ta shiga wani zaman tattaunawa da kasar amurka kan wani batu da bayi da alaka da shirin makamashin nukiliya ba babban sakataren majalisar kolin tsaron kasar iran ali shamkhani a shafin na totar a jiya talata ya mai da martani kan furucin dan sakon kasar amurka na musamman zuwa iran da cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta shiga wani zaman tattaunawa da kasar amurka ba kan wani batu da bayi da alaka da shirinta na makamashin nukiliya dan sakon kasar amurka na musamman kan kasar iran robert meli ya bayyana cewa kasarsa za ta yi kokarin ganin ta cin mai yarjejeniya mai dogon zango da kasar iran bayan dawowarta kan yarjejeniyar makamashin nukiliya da aka cimma shamhani ya kara da cewa shin kasashen yammacin turai suna da shirin gamsar da amurka kan ɗage duk wani takunkumi da ta kakaba kan kasar iran a lokaci guda tare da komawa kan tubalin yarjejeniya da aka cimma ko ba su da wannan shirin ko ikon iran dai ta riga ta bayyana matsayinta na rashin gudanar da wani zaman tattaunawa kan wani batu da bai da alaka da shirin makamashin nukiliyarta kasar china ta buƙaci kasar amurka da ta ɗage duk wani takunkumi da ta kakaba kan kasar iran da bayi kan doka ko ka'ida mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar china zio lin jian ya bayyana cewa dole ne akan kasar amurka ta koma cikin yarjejeniyar nukiliya da duniya ta cimma da kasar iran ba tare da gindaya wani sharaɗi ba gami da ɗage duwani takunkumin da ta ba kan kasar ta iran a zaman taron manema labarai da ya gudanar a jiya talata zion lin jian kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar china ya yi furuci da cewa kasar china tana goyon bayan kwamitin haɗin gwiwa domin tattauna batun ɗage duk wani takunkumi da amurka ta kakaba kan kasar iran tare da kwaɗaitar da iran kan yin aiki da dukkanin yarjejeniyoyin da ta jinginar da su a baya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar china ya fayyace cewar matakin bangare guda da tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ta dauka na ficewa daga cikin yarjejeniyar da duniya ta cimma da kasar iran kan shirinta na makamashin nukiliya shi ya janyo duk wannan dambaruwar siyasa a halin yanzu yawan mutanen da suka rasa rayukansu a rikicin kabilancin birnin jenena fadar mulkin lardin darfur ta yamma na kasar sudan sun haura zuwa 56 a jawabin da babban daraktan kwamitin likitocin lardin ya fitar a jiya talata ya bayyana cewar a halin yanzu mutanen da rikicin kabilanci ya lashe rayukansu sun kai 56 yayin da waɗanda suka samu raunuka suka haura zuwa 132 rikicin ya kunno kai ne tun a ranar asabar da ta gabata kuma shine rikici mafi muni da ya barke a yankin darfur tun bayan rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a lardin bayan da dakarun wanzar da zaman lafiya da sulhu na majalisar ɗinkin duniya suka fice daga ƙasar Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya naɗa Usman Alkali a matsayin babban sufetan 'yan sandan ƙasar. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya naɗa Usman Alkali Baba a matsayin sabon makaddashin babban sufetan 'yan sanda na ƙasar. matakin da ya ce ya soma aiki nan take. ministan kula da ayyukan 'yan sanda a najeriya muhammad mai gari ne ya sanar da sabon naɗin ajiyar talata yayin ganawa da manema labarai a birnin abuja fadar mulkin kasar sabon sufetan ya mai gurbin muhammad abubakar adam ne wanda shekarunsa na ritaya suka cika a farkon wannan shekarar dan shekaru 58 dig usman alkali ya fito ne daga jihar yobe da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya a ranar hudu ga watan fabrairu ne shugaba muhammadu buhari ya kara wa muhammad abubakar adamu wa'adin mulkinsa a matsayin shugaban 'yan sanda na tsawon watanni uku bayan cikar shekaru ritayarsa lamarin da ya janyo cece kuce ba kaɗan ba a tarayyar najeriya hare-haren wuce gona da iri da masu tsaurin ra'ayin addinin islama ke kaiwa kan al'ummar shiyar arewacin kasar mozambique sun yi muni tawagar jami'an hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke shiyar arewacin kasar mozambique to da haka muka lokacin abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara. sai dai kafin mu rabu da ku baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya sai kuma can da rana idan mai duka kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh